jama'a barkanmu da warhaka to eh, akwai mutanen da suke cewa wai duk dan na faɗin da baya son usman bayero ya dawo gwamna to baya son ci gaban na faɗa ne to ai abin da yasa ba ma so bayero ya dawo gwamnan kenan saboda shi ma baya son ci gaban na faɗan ne da yana son ci gaban na faɗan ai da za mu so shi dan juma goje ka wanda ya sai zage shi a kashi da ne dan juma goje fa federal university yayi kokari aka bamu a gombe amma san da yanda yayi ya kai ta kashire sannan mu kuma sai a zo a ce mana na faɗin da baya son bayero ko kuma baya son bayero dawo gwamna ya baya kishin ƙasarsa to ai bayero ne wanda baya kishin na faɗa in ko bayero yana kishin na faɗa ina so ku gaya mini abu ɗaya da bayero ya kawo mana na faɗa lokal gwamna sannan abu na biyu ɗan juma goje Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi ka mana hanyoyi a cikin na faɗa lokal gamman wallahi tallahi inda mota ba ta bi ma dabbobi ne suke kwana a wurin dan juma goje ne kai mana tituntuka ba faɗan na faɗa bane gamna ne Usman baro kai na shida ne a ƙasa amma babu abin da ka tabuka mana babu abin da ka mana mutane muna so ku gane cewa mu ɗan na faɗa fa ba wai ba ma son Bayero bane ba ma son halin Bayero ne sannan kuma ba wai muna hassada da Bayero bane mm bayero baya son ci gaban na faɗa ne shi yasa mu ma ba ma son bayero ya zanto gabna mu mun ɗauka a lokacin da ya tafi speaker ya yi kurakurai ya gane kurakuran da ya da ya dawo sanata zai jara ashe abin duk gidan jiya ne sannan kuma sai ku bari wai sannan kuma sai mu sake cewa a sake yin sa saboda kuma kuma a sake kumawa ai dama an ce idan abu ya faru da kai na ɗaya ya sake faruwa da kai na biyu to karka yadda sake faruwa da kai na uku idan da bayar ya kawo ci gaba ana faɗa local government wallahi tallahi sai mun fi kowa murna da farin cikin cewa jam'iyyar pdp ta tsaye da ɗan na faɗa local government ɗan takarar gabna sai mun fi kowa farin ciki yau da a ce ɗan juma goje shi yake matsayin bayero a na faɗa a ce yau ɗan juma goje ɗan na faɗa ne an tsayar mana da shi a matsayin ɗan takarar gabna a na faɗa wallahi tallahi sai mun fi kowa farin ciki da jin daɗi da murna saboda mun ga abin da ya kashe ko mun ga abubuwan da ya kawo a kashe ka duba fa federal university din gurin gundin ta fa yayyen da za a yi bayan ya je ya yi yaƙi ya kawo tan bai bari aka yi ta a cikin gombe ba sai ya je ya sa aka yi ta a kashir to dan kashir yau ya isa ya isa ya fito ya ce dan juma goje bai wani abu bane to mu abin da yasa muke kalubalantar Usman Bayero na faɗa saboda babu wani ci gaba da ya kawo na faɗa ne idan kuma akwai ci gaban da ya kawo na faɗa dan Allah a fito a gaya mini na rantse da Allah na yi alkawari wa billahi allazi la ilaha illa huwa idan aka kawo mini ci gaban da Usman Bayero ya kawo a na faɗa guda uku wallahi tallahi daga yau na daina balantan sa ah to shikenan ya kawo mana ci gaba rashin sanin darajar masarauta rashin sanin darajar dattabai rashin sanin darajar manyan malaman garinmu shine ci gaban da ya kawo mana da kuma rena dan adam da rashin darajar dan adam ko da rashin sanin mutuncin dan adam abubuwa nawa suka faru ya dauje ne mutumin da zai je zauna a gidansa ya zauna a sama sama da wuta ba zai sauko ko kasa ba kai ni banda fitowan banda fitowan neman Usman Bayero gwamna don Allah ina so duk wanda ya kawo mini hoto na Usman Bayero a masallacin Juma'a banda fitowansa neman gwamna din nan wa billahi allazi la ilaha illa huwa zammar alheri duk wanda ya kawo mini hoton Usman Bayero a makabarta banda lokacin da ya ya rasu Usman Baffaru kenan wallahi tallahi ina da kyautar da zan bashi na musamman wallahi kyauta zan baka na musamman sannan ko in ka gaya mini abu uku da Usman Bayero ya mana mu mu na faɗi local government daga yau wallahi tallahi na ajiye makamai na yaƙi akan Usman Bayero da a gwamna wallahi tallahi zan yi shi ka kawo mini guda uku kacal wallahi in ka kawo daga yau na daina kalubalantar Usman Bayero har illa masha Allah sannan kuma na ringa Usman Bayero addu'a ya zamto gwamna kenan in dai ka kawo mini abubuwa guda uku da ya kawo a na local government na ci gaba idan an taba in an taba mai sai ka ce ya kawo fursuna qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fursuna abinda annabawa ma sun tsine mar fursuna inda aka tsare wasu annabawan Allah shine abin ci gaba to Allah tsare mu da irin wannan ci gaban da irin wannan ci gaban wallahi gara babu da ka jama'a muna kira da babban murya wallahi tallahi idan muka ce za mu zaɓi usman bayar na faɗa sai mun fi kowa da na sani sai mun yi kuka da hawaye da haka muna kira da babban murya al'umman jihar gombe da kewaye gaba ɗaya kar mu kuskura kar mu yarda mu tafka kuskure mu yi usman bayero na faɗa domin dalilai da yawa wa'annan bidiyo'i ina da su da yawa kafin a yi zaɓe zan sake guda 125 yanzu haka akwai 103 a ƙasa wanda ban sake su kuma zan ci gaba da sake su sannan akwai wa'anda su suke tunanin cewa kamar akwai wanda yake sa ni ko kuma akwai wanda yake sponsorin dina na rantse da tsarkin mulkin Allah wa billahi allazi la ilaha illa huwa idan akwai wanda ya taba kira na ya bani ko kobo ko kuma yake gaya mini cewa ga hala irin na Usman Bayar Allah ya tsine min albarka saboda ni dan na faɗa ne na san Bayero kuma na san menene ana faɗa kuma na san waye suka mana ana faɗa dan juma goje dai mana hanyoyi ana faɗa ba na faɗa ba dan na faɗa ne dan kashire ne kuma ya kawo State University ya kawo Federal University tsabaragen kishin kasar saboda ya kawo Federal University din na fa bai bari ma a gina ta a Gombe ba kashire tura aka ja gina ta da sai ku zo ku ce Usman ba dan me za mu Usman Bayero akwai lokacin da ɗansa ya rasu bandaji fa daure a hannunsa saboda kare ya gaisa da al'umma kuma wallahi tallahi hannun fa babu abin da ya samu hannu lafiyar hannun kalau saboda kyaman talaka ne kawai da rashin sanin mutuncin darajar dan adam da ko baya son mu'amala da al'umma Allah ubangiji ya wadarin naka ya lalace Allah ka tsare mu da zaben Usman Bayero a matsayin governor Allah ka hana Usman Bayar gwamnan Gombe har illa ma sha Allahu